Kasuwa da aka sani da hada-hada na ɓangaren ‘yan katako ya zama yanzu babu komi a yayin da wanda suka rasa dukiyansu suke tsaye suna jimami. da rabi zuwa sha biyu sai muka ji an kira mu an ce mana wuta ya kama. To kafin mu mu ankara gaba ɗaya mu shigo kasuwa duka wuraren mu ya ƙone. ni da kai na ni kadai na asara sama da miliyan biyar yanzu abdulrazak yusuf da sauran 'yan kasuwa sun rasa shagunansu da kayayyaki na miliyoyin kuɗi jiya da dare misali karbe karbe daya sauran shi ne aka kira ni a waya cewa kwanci kai na kone to shi ne na doke mota na na ruga na so da gudu da na zo shi ne na tare wurin da wuta ko ina na kone a rasa kayayyaki na fiye da naira miliyan 200 a wannan kasuwa a yadda 'yan kasuwan ke tunani da kuma addu'an Allah ya kawo musu ɗauki. Ƙarshen rahoton kenan Muhammadu Murajingi, taskan taskar labarai.